Eh game da neman yaran mu dai yanzu mun ji a labarai cewa suna nan da rai. Kuma shi shugaban kasa ya yi alkawari cewa a kwanan nan in Allah da 'yan matan nan za a same su. To mu dai yanzu aikin da sojojinmu suke yanzu gaskiya yanzu sun nuna za su iya su yi aiki domin garuruka nan da suka kwace da yawa dinnan yanzu kaɗan ne ya rage a hannunsu. Hmm. So, shi ne mu kuma da yake manyan sun sha maganan ba gaskiya wani lokaci. To shi ne kowa yake ta magana cewa kowa dai sai an gani a kasa in ba aka ba ba za a yarda ba. Ku yanzu iyaye kuna da kamar eh, masaniya akan inda yaran suke? wallahi ba mu da shi ka san ana ta cewa suna dajin sambisa sannan kuma akwai sojojin najeriya da aka ce su ma suna ayyuka suna yaƙa boko haram a sambisa menene kuka sani ko a wajen ku yanzu mu dai a zambiza nan ba za mu iya mu ce takanas suna cikin zambiza ko kuma suna bin akwai manyan garuruwa guda biyu da ke hannunsu yanzu nan kaga goza na hannunsu har yanzu bangaren madagari na hannunsu ba mana hannunsu to wa'annan wurare ne ne manya-manya wanda kuma suna hannun riga ne da zambiza eh, to eh, sai hmm. in an shiga sojojin kamarun da na chadi suka yi alwashin cewa shi wannan mutumin ya yi saranda in ba haka ba su kam za su kamo shi to muka ce to sun san inda yake ne suka ce ai da suka yi yaki da shi a kwan daga shekaran jiya cewa ya tsere daga can to kaga sojojin da suke aiki din su suka sani to mu kuma yanzu nan ba a ma tuntuban mu sai dai abin da muka ji a labarai. Me gwamnati ta yi matan dai bayan sace yaran nan me ta yau ku takamaiman iyaye musamman ma wannan lokaci da aka dauka yanzu gashi na an kusa shekara daya. A tun lokacin goshin damina fa kafin damina ya ɗauke nan shine aka kira iyayen yara zuwa Abuja suka je suka gana da shi shugaban kasa. Bayan da suka dawo sun ce an yi musu alkawari to bayan haka nan ma garuruwanmu ya kai guda hudu ko biyar aka sake zuwa aka kona ya sake sa mutane gaba daya cikin tsoro to daga nan ba mu sake jin wani duriyan wani abu ba. Ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban Chibok kenan a halin yanzu a can arewa maso gabashin Najeriya. Mun gode sosai baba. Tuma da na gode.